ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم gashi ku waɗannan ana kiran ku ciyar da wani ɓangare na dukiyarku a tafarkin Allah ba a neman ku ciyar da dukiyarku gaba ɗaya amma a cikinku akwai wanda yake ƙin ciyar da abin da ake nema saboda ruwa to duk wanda ya rowar wani ɓangare na dukiyarsa a tafarkin Allah to alal haƙiƙa kansa yi mawa don ya hana kansa samun ladar ciyarwa Allah shi ne cikakken mawadaci baya buƙatar ciyarwarku ku ku ne cikakkun mabukata gare shi kuma idan kuka bar musulunci zuwa kafirci zai hallakar da ku ya zo da wasu mutanen ba ku ba sannan ba za su kasance kamar ku ba za su kasance masu yi masa biyayya